da 26 miladiya muna cikin karatun littafin tafhimul mutafayyim an mawqif istadatil malikiyya min al-qur'an al-karim yau zamu tashi shafi na 89 daga ƙasa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim qul sai na ce hadhihi an-nuqulat min kibar ulama'ihim wa'annan nasoshin daga ainihin manya-manyan malaman su مما جعلنا نشك من بعد تسبيحاتهم مما جعلنا نشك من بعد تسبيحاتهم wanda ya sanya mu muna shakka daga sashen abubuwan da suka bayyana an gane idan muka saurari manganin malamansu da suka nuna mana cewa suna shakka kan wannan alkur'anin wannan alkur'anin da muke karantawa su 'yan shi'a manya-manyan malamansu salaf ɗinsu suna ganin alkur'ani bai cika ba suna gani akwai ƙari a ciki akwai ragi akwai ayoyin da aka canza su to yaya za a yi wa yannan mutane kuma su ce mana ƙur'ani maganar allah ne saukakke ba halitta ba ne mu yadda. wanda ƙur'ani ne maganar allah saukakke ba halitta ba wanne ne wannan ƙur'anin wanda aka canza shi din wannan ƙur'anin wanda aka ƙara wasu abubuwa a ciki shi ne za su shi ne suke gaya mana cewa shi maganar Allah ne saukake ba halitta ba kaga dole mai shakka zai iya yiwuwa suna nufin ƙur'anin da ke wajen mahadi ira yan shiya suna nufin ƙur'anin da ke wajen imamu mahadi in ya zo gobe kiyama zai zo da ƙur'ani na gaskiya to wannan ƙur'ani na gaskiya din shi ne suke nufi da cewa maganar Allah ne ba halitta ba ne amma wannan ƙur'ani wanda ake kira mushafu usman wanda aka rubuta zamanin usman bin affan an gane tare da yardan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko to su suna ganin cewa wannan qur'ani ba cikakke bane duk da ba sa fitowa baro baro su faɗa haka suna faɗin haka ne a cikin littattafansu amma idan suna magana tare da sauran musulmi cewa suke yi alkur'ani wannan kwansa ta wannan Kur'ani daga fatiyansa har zuwa nasinsa maganan Allah ne saukakke ne ba halitta ba ne. to shi ne muka ce gaskiya muna shakka kan wannan tasrihat din su bi anna alqur'ana kalamullahi ghayru makhluq da suke cewa lalle qur'ani magana Allah ne ba halitta ba muna shakka kan wannan magana anya da gaske suke ko yana daga cikin taƙiyya wanda suke shirya ma sunna kaifa nathiqu bihim wa hum yubaddiluna man yaqulu bi tahrif alquran ya ya zamu amincewa yan shi'a alhali suna girmama wanda yake cewa qur'an wanda yake cewa an canza qur'ani ai in dai da gaske ne cewa sun yadda qur'ani cikakke ne to me ya sanya suke girmama malaman shi'a da suka ce qur'ani an canza shi suna ganin su a matsayin manya-manyan waliyai to ya abin yake yaya hukuncin mutumin da ya ce ƙur'ani bai cika ba ka tambaye shi ya hukuncin ɗan shi an ya ce ƙur'ani bai cika ba ko kuma duk wani musulmin da ya ce ƙur'ani bai cika ba ya hukuncin shi yana da wuya ka ga sun ka shi amma ce ya hukuncin wanda ya kwace shugabanci daga Ali bin Abi Talib za su kafiri ne shi an gano wannan ko na'am ويعتذرون عنهم بأنهم اجتهدوا ولهم أجر واحد suna kawo uzuri game da su cewa wai sun yi ijtihadi sai su kawo uzuri shi ai wa'annan da suke cewa Qur'ani an canza ko an ƙara wani abu ko an rage wani abu ai sun yi ijtihadi ne tunda ko suka yi ijtihadi idan sun dace suna da lada biyu idan sun yi kuskure suna da lada daya kenan har lada ma manya-manyan malaman shi'a da ke cewa ƙur'ani an canza shi lada ne ma gare su ba ma wai a kafirta su ba amma sahabban manzan Allah da suka yi da 'yan shi'a ke wa ƙazafi 'yan shi'a suna muku ƙazafi suna yi musu ƙarya suna yi musu yarfe cewa wanda ya cancanta ya zamanto shugaba bayan manzan Allah ya bar duniya shine Aliyu bin Abi Talib to amma bayan manzo Allah ya bar duniya sai sahabbai suka yi kwace na shugabancin sai ya zamanto maimakon su ba Ali bin Abi Talib sai suka kwace da karfi suka ba Abubakar radiyallahu anhu. wai shugabancin Abubakar kwace ne saka a wajen Shi'a ba sa lissafa wannan daga cikin ijtihadi ba sa cewa sahabban manzon Allah anan sun yi ijtihadi sun ga dacewar Abubakar da shugabanci fiye da Ali bin Abi Talib sun ga dacewa Umar da shugabanci fiye da Ali bin Abi Talib sun ga dacewa Usman bin Affan da shugabanci fiye da Ali bin Abi Talib saboda haka su ma me yasa malaman Shi'a ba za su ce wa'annan sahabbai da suka ga haka su ma sun yi ijtihadi ba an gane ko sai ba su ce sun yi ijtihadi ba sai suka ce sun yi kwacen shugabanci sun kafirta kenan aƙidan yarda da imamanci guda goma sha biyun nan shugabanci ya fi aƙidan imani da ƙur'ani. in ka duba in shi'a suna mutunta shugabanci fiye da yadda suke mutunta ƙur'ani. kuma za mu iya ganewa ta nan wajen inda suna mutunta ƙur'ani fiye da yadda suke mutunta shugabanci da sun kafirta duk mutumin da yake ƙur'ani an canza shi to ba su kafirta wannan ba sai suka kafirta wanda suke wa yarbe suna cewa wai sun kwaci shugabanci da karfi su ne abubakar da umar yan shiya na kafirta su an gano wannan hai wala lauma alaihim kuma suna ganin wai wayannan malamai da suke cewa qur'ani bai cika ba sun yi ishtihadi ne babu zargi a gare su Wala ولا تكاد تسمع أحدا منهم يكفر من يقول بتحريف القرآن باكا كسان jin wani daga cikin su yana kafirta wanda yake cewa an canza qur'ani ko da wasa ba sa kafirta su bil wa'annan masu cewa an canza Kur'ani manya manyan waliyai ne a wajen su ma annal imani bi kaunil qur'ani kamilan la naqsa fihi tare da cewa lallai imani da kasancewan alƙur'ani cikakke ne babu na kaso a cikinsa wala ziyada babu ƙari a cikinsa wala tahrif min daruriyatil islam babu karkatarwa wannan yana daga cikin daruriyatul islam yana daga cikin abin da babu wani shakka dole ne musulmi ya kudirce wannan in musulmi ya yi shakka akan wannan ma ya yi ridda da musulmi ya zo ya gaya ma cewa a cikin kulhu wallahu ahad kalmar asamad baya cikin alkur'ani ya yi ridda ce shi ya yarda da komai a cikin qur'ani kalmar nan na asamad shi ne kadai bai yarda da shi a cikin qur'ani ba to wannan mutumin koda yana sallah yana azumi yana zakka yana gina masallatai wannan inkarin da ya yi na kalmar asamad ya fitar da shi daga musulunci ba a kiran shi musulmi ina ko mutumin da ya yi shakka ga qur'ani gaba ɗaya shi na'am walakin law sa'altahu sai dai da zaka tambaye su ma mawqifu sahabati alladhina za'amtum bi annahum ibtasabu al-khilafa da zaka tambaye a. menene matsayin sahabbai da kuke raya cewa sun yi kwace na shugabanci me matsayin sa a wajen ku sayaquluna irtaddu wa kafaru ba'da imanihim da sannu za su ce ma ai sun yi ridda kuma sun kafirce bayan imanin su thumma salhum thaniya sannan ka tambi ka tambaye su su kuma tambaya na biyu su yan shi'a limadha lam taqulu bi annahum ijtahadu fi iktisadihim me yasa ba ku ce sahabban manzon Allah su ma sun yi ijtihadi wajen kwace shugabanci ba wajen fashi na shugabanci ba iktisabihim lil khilafa wajen fashi na shugabanci dan sai ku ce su ma sun yi ijtihadi ne ai kama jitahada ulama'ikum kaman yadda malaman ku suka yi ijtihadi هذا يدل على أن الخلافة أحب إليهم من القرآن wannan yana nuni cewa lalle shugabanci ya fi soyuwa ga shi'a fiye da alqur'ani an gani yan shi'a sun fi son shugabanci fiye da yadda suke son alqur'ani kaifa na fi ƙufi yi muhimmin labi na ya ƙulo ta yi za mu amincewa shi'a alhali su ne masu cewa fitatu a shahararriki ne fitakiyya kashi tara cikin goma na akidan shi'a yana cikin takiyya ke Kenan mafi yawan addinin shi'a fa takiyya ne to mutanen da ke da irin wannan tunani yaya za mu yi mu amince musu zai yi shi fa da kanshi ya gaya ma shi mayaudari ne shi da kanshi ya gaya ma shi makaryaci ne mai zamba cikin aminci ne kuma shi da kanshi da ya gaya masu ya zai kace gaskiya abin da yasa ba zan yarda da kai ba aqidar giya nan yasa har abada ba ni baka gaskiya na rabe kake diran uwa ka wallahi taqiyya wallahi ko da ayatu lahi ba kuma ne ba ko da dabda ba yi ne billahi allazi in yazo ya rantsi ba zan yarda da shi ba ayatu lahi dabda ba yi eh wai a kaddara ma gaba ɗaya a wannan zamanin ba suna ji da shi sosai yana da wani tafsiri ana kiran shi albizan. babban malami ne a cikin su ko da shi ne yazo ya ce mana kaza kasancewa sun yi imani da wannan taqiya za mu dauka wannan maganar ma da ya fada taqiya ne to saboda haka mu mu da yan shi'a har abada ba za mu taba yarda da su ba da a ce ba sa taqiya ne kaga dan kawari in ya faɗi magana kamar yankan wuka ne su an ce hadisin khawarij ba a karyata shi sai dai in yana kira ne zuwa ga mazhaban shi dan khawarij in ya zuwa hadisi an san in ya faɗi magana baya karya shi ya ɗauki magana ya ɗauki karya kafirci ne shi dan khawarij ya ɗauka in yayi karya ga manzon Allah ya yarda saboda shi saban Allah a wajen shi kafirci ne to me irin wannan aqida baya taqiya wa yaquluna na dina liman lataki ya tala suna cewa babu addini ga wanda ba shi da ƙarya da zamba cikin aminci da yaudara Shi ne ma'ana babu addini ga wanda ba shi da tafiya. kamar ya ce babu addini ga wanda ba makaryaci ba ba mai yaudari ba ba mai zamba cikin aminci ba don wannan shi ne ma'anar tafiya an ka duba tarihin tafiya a wajen shi'a ƙarya zamba cikin aminci yaudara kenan ɗan shi'a za ka yarda da shi la an gane ko akwai wani nan documentary da suka yi a kan shi'a ƙananan yara ƙananan yara ake haɗawa suna yin auren mutu'a ƙananan yara fa yaran da ba su wuce shekara sha bakwai ba sha shida ana ɗaukar su 'yan mata a zo a haɗa su da manyan maza suna yin auren mutu'a da su an gane ai yanzu a ƙasar iran za ka yi da yawa daga cikin yan mata shekara sha bakwai sha takwas wato an riga an sadu da su kuma da sunan auren mut'a kuma sun sanya wannan auren mut'a ya sun mai da shi addini an gani da za ka cire wannan kalmar mut'a ka rubuta zina a wajen zai yi daidai menene bambanci tsakanin mut'a da zina a ga mutumin da yin zina da yarinya sun ce mut'a za ka aure yarinya ko da minti talatin ne minti talatin za ka aure ta ku yi tsada da ita an gane duk da 'yan shi a wasu na cewa wai da yadda iyayenta ƙarya suke yi babu inda aka rubuta a littattafan shi a cewa da yadda iyayenta malaman shi'a na wannan zamanin ne domin sun ga abin ya yi muni da yawa sai suka ɗan kusanto da shi zuwa ga auren sunna suka ce idan za a yi auren mutu'a ta isa budurwan ko yarinyan da ta je wajen iyayenta ta nemi yardan iyayenta iyayenta sun yarda sai ya biya sadaki ga waliyarta. cewa yana so ya yi mutu'a sai ce maka yana so ya yi mutu'a da yarka sai ka miƙa mai yarka ya mutu'a sai ya biya minti talatin awa ɗaya ko sati ɗaya wato auren bai ba na har abada ba aure ne wanda za a sanya ma lokaci da zarar lokacin ya cika shi kenan an gano wannan aiki to babu inda aka rubuta a littattafan shi a haka nan daga cikin littattafan magabatansu yadda auren mutu'a yake a cikin littattafan magabatan shi'a shine da yarinya ne da da shi saurayin ko da bazawarin za a yarjejeniya ba tare da kowa ya sani ba an gane ya je ya sadu da ita ya biya ta ce mata atuka mata'atuki zan yi auren musu da ke ita mutu ce mata'atuki nan, sai a fara an gani to ire-iren wannan za ga 'yan shiya suna kokarin ta tallata mutu'a amma ka ce mutu shi mutu'an ya yake kuma a cikin littattafan ku kawo littattafan ku ba littattafan malaman zamani ba littattafan malaman zamani na shi'a yana cike da taƙiyya za su yi wasu rubuce-rubuce don su dan kare kansu kar ka yi da su ka ce littattafan salaf ɗinku yadda mu ma muke cewa aqida mu aqidan salaf to ku ma ku kawo littattafan magabatan da suka ce mana auren mutu'a dole sai da wali ba wali da yarinya ne kawai da saurayi kaga wannan shi ne zina kawai bi ainihi haza huwa zina bi ainihi wannan shi ne zina wa alaikum salam ita yarinya za ta dauka ana kira shi dan mutu'a in ta dauki ciki ba ruwan uban ita yarinya. za ta dauki nauyi kuma za a mutu tashi a ce dan mutu'a ne sun ce dan mutu'a ma ya fi daraja fiye da dan aure na sunna za a mutu shi sosai a ce dan mutu'a ne to akwai su da yawa a iran to yanzu kasar da ke gudanar da rayuwa akan wannan za a kira wannan kasa kasar musulunci to kuma yanzu yaya za mu gane bambanci tsakanin masu zina da masu mutu'a idan an je hotel aka zo kama karuwa zai suke mutu'a suke yi in an kama za ka ce kuna zanen ce ba zanen muke ba mutu'a muke yi ya za ya gane bambanta mutu ba hanyar bambantawa an gane ko? to ni ina mamaki da ake kiran iran islamic republic of iran ta ina ta kafirta sahabbai dama kafirta sahabbai dama islam ne kafirta matan annabi da musu azabi dama islam ne auren musu dama islam ne akwai i'aratul furuj mutum ya bada aran matar shi duk mutum zai ga wannan kamar tatsuniya ko to wala yana nan rubuta a cikin littattafan su mutum ya bada aran matar shi ga wani sai ya gama amfani da ita ya dawo mai rubuta wannan babu tsaro da kuma wannan wannan ya haifi bid'a an gane ku suna da wannan i'aratul furuj sannan bayan ma i'aratul furuj kuma su ɗan shi'a sun yadda da saduwa da mace ta dubura in ka auri matar ka tara da dama in ma ta gaba ko ta baya saduwa da mace in ma ta gaba ko ta baya wannan shine fatawan ayatul lahi khomeini a cikin hukuma al-hukuma al-islamiyya in ba na manta ba wannan shi ne fatawar shi da ya ce halaccin saduwa da mace inda ma ta kace ta aure za ka iya saduwa da ita ta dubura muku manzo Allah ne ya ce mana mal'unun man atamra atahu fi dubriha inan ne ne duk mutumin da ya saki matar shi a duburanta sannan kuma Allah ta'ala ke cewa wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin su mutanen kirki su ne wanda suke tsara farjinsu sai dai ga matayensu na aure ko kuma ga abin da hannun daman su ya mallaka fa innahum gairu malumi lalle su ba abin zargi bane fa manifta ibtaga wa ra'a zalim duk wanda ya nemi koma bayan wannan ya nemi koma bayan matashi shi ta aure ko sadakan shi fa ulaika humul adun wa'annan sune yan ta'adda an gano wannan ko sannan kuma annabi yana cewa nisa'ukum hansul lakum fa'atu harsakum annashitu matayen ku kaman gonan ku ne ku je ma gonan ku daga inda ku ga dama anan ne yan shi ake tawili cewa halaccin saduwa da mace ta dubar an ce matan ka gonan ka ne ku je ma gonan ku daga inda ku ga dama shi gona aya shi gonan yaya shi gona ya ake zuwa masa ana zuwa masa ne ta yadda ba zai amfani ba ana saduwa da mace ne ta hanyar da za a samu 'ya'ya kamar yadda mutum yana noma ne don a samu mai iri mutum yana noma don a samu iri to wurin da ake samun iri da an kira shi gona to ku taki matanku a wurin da ake samun iri shin ana samun iri ta dubura a ba a samun iri ta dubura shin an taɓa ruwaitowa mu sun taki ta dubura babu kaga wannan daga cikin akidan shi ake na halaccin saduwa da mace ta dubura wanda babu wata aya da ta fassara wannan a haka an gano wannan ku wa yaquluna aiba suna cewa kuma inna la amrin man katamahu a'azzahu Allah lalle mu muna cikin wani al'amari duk wanda ya boye shi Allah zai dauka shi wa man azharahu azallahu Allah duk mutumin da ya bayyana da shi Allah zai wulakanta shi wai sun suna cikin wani al'amari da shi'a duk wanda ya boye al'amarin Allah zai dauka shi duk kuma wanda ya bayyana da al'amarin Allah zai wulakanta shi shin idan alkhairi ne me da boyewa su ahlus sunna suna boye wani abu na a su me yasa saboda akidin su a bayyane shi akidin su ba aki ba kungiyan asiri bane da ake koye koye akan shi mu za mu iya daukar dillin tattafa mu gaba ɗaya mu sa a rediyo a karanta babu wata kungiya daga cikin kungiyoyin musulunci da suke da wannan baiwa sai ahlus sunna za mu ɗauki tun daga arba'una hadisan tun daga shi har zuwa ga sauran sittu siha da masani eh, da kuma musannafa suka dukkan su gaba ɗaya za mu iya zuwa mu sanya su a gidan rediyo mu karance su tas littattafan hadisunmu, littattafan fikihunmu littattafan tauhidunmu littattafan tafsirinmu ba ma ɓoye su za mu iya fito da su ɓaro-ɓaro mu karanta shi ga jama'a kenan addinin mu ba addinin karya ba ne addinin gaskiya ne yanzu zai yiwu ga 'yan dariƙa su ɗauko littattafan su na ainihin hakika su karanta ga jama'a idan 'yan dariƙa suka karanta wayannan littattafan mutane za su gane wani addini ne daban wanda yake ba musulunci ba ne an gane ku saboda in ka ɗauki littattafan ɗariƙa wanda suke kira littattafan hakika suna kira littattafan da muke karanta wannan littattafan shari'a sun ce addini ya kaskashi biyu akwai hakika akwai shari'a hakika ana karantar da shi ne ga amawa a shari'a kai shari'a ana karantar da shi ga amawa hakika kuma ana karantar da shi ga ainihin hawa ke bantattu da sauraka wa'annan littattafan su jawahirul ma'ani su ya mutar tilfariza su ifadatul ahmadiyya da ire-iren manya-manyan littattafan zufayi ana karanta shi ne a ɓoye sai mutumin da ya shiga cikin ƙungiyar za a karanta shi kaga su ma suna da nau'i na taƙiyya ko to shi yasa kake ganin suna matsar jin haushi ba abin da ke ɓata musu rai kamar da suke ganin malaman sunna suna ɗaukar littafin a sa a rediyo a ɗauki jawahir ma'ani ana karantar da mutane sai wani ya ji abun wani addini ne daban ba musulunci ba an gani ai ya kamata manyan malaman dariƙa ce to ahalin suna ba su fahimci jawahirin ma'ani ba bari mu zo mu karanta da ku yadda ake karanta ko ku san shi ba ba fannin ku bane tunda fannin ne fannin mu ne bari mu sa a rediyo ba zai karanta ba in suka sa shi a rediyo kusan hatta mabiyan yan dariƙa sai sun watsu to kwanan nan kake jin wannan dariƙa yake cewa billahi lazi shi ya kusan shi Ibrahim ya fiye da yadda yake son manzon Allah yace wannan kuma shine ra'ayi shine shine hakikanin dariƙa ba sa wani boye boye yanzu an fara samun yan dariƙa na gaskiya suna fitowa a mutum suna bayyana da ra'ayinsu an gano wannan ko to saboda ka ji dai abinda malaman dariƙa suka malaman shi'a suka ce inna lafi amrin man katamahu a azzahullah lalle muna cikin wani al'amari duk wanda ya boye shi Allah zai ɗaukaka shi wa man azharahu azallahullah wanda ya bayyana da shi Allah zai wulakanta shi kaga wannan shi da takiya to yanzu ta yaya za ka yi mu'amala da malamin shi a gano yadda yake tunda sun ce duk wanda ya boye ba Allah zai sauka shi wanda kuma ya bayyana da aqidan shi ga wani wanda ba dan shi'a ba Allah zai wulakanta shi to ta yaya za mu yi mu gane aƙidansu yanzu idan iran ta ce mana mu zo mu haɗa kai a manta da bambanci yaya za mu yi mu gane sun manta da bambancin eh za mu iya ganewa ba abu ne mai wuya to yanzu ya za mu yi mu'amala da 'yan shi'a sai dai kawai da kuma dini wani ya fi tunda wallahi in ya zo ya ce ma ya rantse da Allah to sabanin haka ne saboda ya sun riga sun ce dole ne ka dinga boya aqidan ka ashe babu yadda za a yi dan shi a yi zo ya bayyana ma gaskiya abin da ya kudirce an gano wannan ko saboda haka in dan shi a yace ya kamata mu zo mu manta da bambancin mu abin da ya hada mu ya fi yawa fiye da abin da ya raba mu sai ka ce wallahi ba ku sani ba ka san abin da ya sa ba ku sani ba ka ce kuna da aqidar taqiyya to wannan aqidar taqiyya shi yasa ba za mu taba yarda da ku ba har abada to amma me ya sanya malaman duniya ba su kafirta shi a san hana zuwa aikin hajji ba saboda abin da suka bayyana wa mutane na zahiri shi musulunci ya duba zahiri amma kuma ta bi su suke suna da tsakiya. to tun da dai sun ɓoye akidansu to abin da suka ɓoye shi kenan an gane ko amma dai mutumin da ya san abin da yake yi bai kamata ya yi mu'amala da 'yan shi'a ba ba su da amana ba su da gaskiya yanayin addinin yaudara ne ta yaya za mu gane yaudarar shi'a in ka duba garuruwa yanzu kana duba garuruwa duka ka duba garin falasdin lebanon za ga akwai hezbollah in ka duba yaman akwai hutis in ka duba iraki akwai hasharin sha'adi garuruwa kadan kadan in ka duba najeriya akwai zarzakiya to kaga yadda suke yi idan kuna yaki da yahudawa ko kuna yaki da kafirai sai su ce bari mu kawo sojoji mu taimake ku da sun zo da sojoji an gama wannan yakin to sojojin kuma sai ga sojojin da suka zo don su taimake kudin nan sai su zo su tabbata a garin da makaman da ya fi na ku gwamnatin kuma har abada ba za su ban kasar ba an gani yanzu kamar lebanon ai asali daga larabawa kiristoci sai larabawa musulmi daga kiristoci sai ahalu suna amma lokacin da aka yi yakin yahudawa na farko aka yaki da isra'ila a lokacin ne fa iran ta zo za ta taimaki wai lebanon akan a yakin isra'ila to yanzu an gama yakan isra'ila mai rage ta wuce abinta ta ki tafiya tana nan iran ta tanaji makamai sosai ta ba hezbollah makaman da sun ninninka na na gwamnatin yanzu gwamnatin ba za ta iya hukunta hezbollah ba sai dai hezbollah ta hukunta gwamnati an samu gwamnati cikin gwamnati kuma yanzu da karfin tsiya suka ce dole ne su ma sai an sa su a cikin mulkin kasar yanzu da karfin tsiya da bala'i aka kasa ainihin gwamnatin kasar kashi uku kashin farko kiristoci kiristoci a lebanon su ne president kashi na biyu prime minister su ne ahalu sunna kashi na uku shi'a su ne 'yan majalisa hezbollah su ne 'yan majalisa suwa suka fi ƙarfi 'yan majalisa 'yan majalisa kawai za su zo su yi voting ne kawai vote of no confidence sai kawai shugaba ka zaba an cire shi ya turu to yanzu haka aka raba ainihin mulki dole ne shi a abasu yan majalisa to kaga lokacin karkashin mulkin ayatullahi nasrullah kafin a kashe shi ai isra'ila ta kashe nasrullah ko a ah, sannan sai ga ga ainihin hutis kun ga yanzu ana ta yaki tsakanin hutis da saudiya har hutun ta kai ba saudiya ta kai ba saudiya mummunan hari a airport dinta ita ma saudiya da saudiya da hutun ana ta yaƙi misali to kuma ita wannan hutun din tana wato wakiliya ce ta iran iran ne ta ta musu training ta ba su makamai suka zama to militias ta zo ta tsaya daidai da boda na saudiya yanzu na nan wato ita wato ita wannan wannan su hutun suna da boda da saudiya duk sanda iran ke so ta kai ma saudiya hari za ta yi amfani da hutun sai kawai sai ta kai musu hari sannan ga iraki lokacin da aka yaƙi isis ta ce za ta taimaka musu wajen yakan isis daga an gama da yakan isis sai ta tabbatar da ita da milishiyar tsinta yanzu ta kafu a iraki yanzu yanzu gwamnatin iraki za ta zama to ba ta da ƙarfi sosai kuma dole ne su hada alaka da iran to haka aka kwaye a nigeria sai allah ya taimaka buhari da yan rufa'i suka hana na fatan gano wannan wato saura abinda ya rage an an yi training an yi training ɗinsu abinda ya rage a bada makaman suna da sojoji yanzu a ajiye kawai abinda ya rage a dauko makamai daga iran a jamka to sai ya zamanto shugaban sai ya zamanto shi ne kamar nasarullah na najeriya to allah da yake yana son najeriya da alkhairi sai allah ya hana shi ne sai abin da ya faru nan da zuburu ta yi din nan ya faru sai aka karya ainihin shi'a sai ya zamanto ba su da karfi a najeriya amma da sun yi wannan karfin da sun zo da makami in ma ka yi shi'a ne ko ka tafi lahira kuma dole ne za a ba su manya-manyan mukamai a gwamnati su abinda suka ga dama ku fahimci wannan ku to su aka shi zaka gani in kaga malaman sunna suna cewa ba su yarda da shi'a ba ba su yarda a haɗa kai da su wannan shine dalili wato da shi'a da ahlus sunna gaskiya sun yi hannun riga wannan kalmar shahada ta gashi in shi'a suna faɗa kalmar shahadar su daban in kace su fassara ma kalmar shahadar su ba yadda kake fassara kalmar shahadar ka bane tauhidin su ba irin tauhidin ka bane an fahimta na'am kaifa nasiqu bihim ta ya zamu amince musu kaifa la nazunnu bi anna qawluhum kalamun kalamullah yaya ba za mu yi zato ba cewa lallai faɗin da suke cewa Qur'ani maganan Allah ne mu'jizun ghayru makhluq suna cewa Qur'ani maganan Allah ne mu'jiza ne ba halitta bane kaifa na nazunnu bi annahu min at-taqiyya ya ya ba za mu yi zaton wannan magana ba ne? za mu amince musu a'a ka duba yadda suke kai hare-hare kasashen musulmi ba sa wani shakka an gane ku irin harin da suke kai wa kasashe ba sa kai ma isra'ila haka Allah shi yayi eh. kaifa fi bihim ta ya zamu amince musu wa salafuhum alladhina hum taba'un lahum la yu'minuna bi hadha alquran alhali magabatan su wanda su ne mabiyan su ba sa imani da wannan alqur'ani ko tunda ba su imani da wannan qur'anin ba gwagwarmayin da suke yi yan muslim brothers wanda yanzu ba sa jin nauyin su kira kansu yan shi'a ja'afariya ko to yanzu in an ce mana su masu kishin addini ne wani addini suke kishi yan zarzakiya wani addini suke kishi yan zarzakiya suna kira ne a tabbatar da musulunci menene bambanci tsakanin aƙidan shi'a da demokradiyya wanne ba haɗari da shi ya fi kaga demokradiyya ne ka duba irin kafircin da ke cikin demokrasi ko an ce kowa ya yi abin da ya gada ma to su da shi ya su ka duba kafircin da ke cikin nasu an fahimta ko dukkan su gaba ɗaya da mutanen da ke bin aƙidar shi'a da masu bin aƙidar demokrasi ba na ganin za a kira ɗaya daga cikin su yana bin a shari'a musulunci kun gane ai magana wannan islamic republic of iran da an rubuta islamic republic of shi'a da shi ya fi alkhairi ba don babu wani islamic a nan wajen shi islamic shine bin ƙur'ani da hadisi akan fahimtar magabatanmu duk wanda ya ce babu ruwan shi da sahabbai kamar ya ce ne babu ruwan shi da musulunci saboda sahabban annabi sun ka dauki amanan yada mana addinin musulunci har ya kawo zuwa gare mu yadda muke ganin yanzu an gane wannan aiki to ashe kace ba ruwanka da su to gaskiya mu ba ruwanmu da kai an gane in kace ku zo mu hada kai sai kace musu ku zo ku fara hada kai da sahabbai tukuna to yanzu idan yan shi'a suka ce sun yarda ba ku za ku yarda to ka gani shi ne babban matsalar wannan tafiyan matsar yana cikin addinin shi'a to gaskiya haɗa kai da su abu ne mai wuya sai dai kawai a yi ta kallon su haka da kawai an gane kamar malamai sun yi maganar zindik kado mai risala ya fasa rabu da ake kira zindik yace zindik shine wanda yake koye kafirci ya bayyana da musulunci wanda yake boye kafirci ya bayyana da musulunci to irin wannan shine ma aka to idan ya ce ya tuba ya zai da shi sai mutum zindiki ya zo ya ce baka ya tuba <laughs> to aka baka lawo wallahi za ka yi zindiki ne to amma yanzu na gane kuskure na yanzu na tuba na ba zindikanci to yanzu in ya zo maka matsayin kar malami ya za ka da shi imam malik abin da ya ce wannan magana da ya faɗa ya ƙara kawo kan shi ne dama ai yana bayyana da menene musulunci ya boye mai to gashi ya ƙara bayyana da musulunci ya ce da can shi zindiki ne ya tuba yanzu ma ya ƙara ma wani zindikancin ne kun gano wannan shi ne imam malik ce abin da za a yi kawai a kama shi a kashe shi gobe kiyama Allah zai rarrabe wannan shi ne fahimtar imamu shafi'i a imamu malik imamu shafi'i shi yake da fahimta daban wai imamu shafi ya ce Allah ya ce kuri ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ya ku bayina da kuka yi banna ga kawukanku kada ku ba tsammani daga rahaman Allah lalle Allah yana gafarta zunubai ga baki daya shi ma daga ciki akwai zunubin zindiki to amma waye ga mai tuba tunda zindiki yana da taqiya me yayi tafiya ya koya kafirci a zuciyar shi ya bayyana da musulunci tuntuni. ya haka ake mu'amala da shi to yanzu ko sai ƙara samun kai ce ma ya tuba to me sanar da kai wannan tuban bai daga cikin ainihin zindiƙancinsa har yanzu zindiƙin ne to ko Allah ta abu malam da Allah ka yi hakuri ba wa muna abin da bane gobe kiyama an kai in ka ba zindiƙi bane zaka shiga aljanna a yanka shi kawai sai a yanke shi na zai je tara mutane da yawa irin wanda tara ma mutane da yawa zan ma matsala gara kawai a zabba ashe tafi layira zuwa wannan ku la yu'minuna bi hadha duba zai bambanci tsakanin zanadiqa da shi'a an gani zindigai su ne suka yi ta rubuta hadisan manzan Allah ba na ƙarya suka zo suka shiga addini suka zan manyan malamai suka yi karatu bayan sun yi karatu sun yi nisa sun zo suna ta lalata su ce kawai sun zo ne su fasa kowa ya rasa tun da dai umar ya ci su da yaƙi don zamanin umar bayan bayan bayan rasuwa umar aka fara samun zanadika an fara samun zanadika lokacin da umar ya ci farisa da yaƙi wasu kasar farisa suna ganin duk duniya ba da ƙarfin wanda iran suna daga cikin kasar farisa an gane ku lokacin suna bautan wuta to umar ne ya yaƙe su ya ci su da yaƙi to kuma suka ga cewa in dai yaƙi ne da makami ba za su iya dumfara musulmi su yaƙa ba to yanzu ya za su yi da musulmi suka abinda za a yi kawai ba maganin yaƙi ba ne yanzu bari su shiga cikin musulunci su karanci addinin musulunci bayan sun zama malamai sai su zo su yamutsa musuluncin ta inda ba za a gane musuluncin ba to ana aka fara samun zanadika an gane sai mutum ya shiga musulunci ashe ba musulmi ne. ya shekarar talatin yana karantar da mutane duniya shi arne ne ya je ne yana so ne ya lalata aƙidun mutane mafi yawan aƙidun da suka lalace na mutane yana cikin tasiri na zanadika shi ya sanya mafi yawan zanadika mutanen farisa ne ita wannan kalma ma na zindik kalma ne yare ne na yaren farisa ba larabci ba ne shi asalin laraba sun san munafik irin munafikin abdullahi bin ubay bin salul shine nifaqul itiqadi to su wayannan masu nifaqul itiqadi wanda suke zuwa ajamawa ne suka musulunta kuma ajamawa mutanen iran da kuma sauran kasashen farisa masu bautan wuta to ana aka same su to kaga ni a na yadda na karanta wannan zindikancin shine ya rikide koma shi'a to su asalin zanadika su ba ma musulmi bane to su yan shi'a kaga su yan suna da a su musulmi ne a haka amma kuma suka gina mai ta taqiya kenan asalin koye kafirci a bayyana da musulunci ko koye mummunan aqida a bayyana da kyakkyawan aqida ya samu asali ne daga kasar Iran da kasar Farisa gaba daya kun gane wannan aiki Da saboda haka kuma me ke kawo shi duk mutumin da kaga yana tafiya matsoraci ne shi kuma bai da gaskiya yana ganin idan ya fito fili ya tallata aqidan shi ba zai samu amsuwa ba amma in yana sunkungu ƙarƙashin ƙasa a hankali yana janyo mutane ƙarƙashin ƙasa sai ga ya juyar da mutane zuwa ga aqida mara kyau duk mutumin da kaga ya cika sunkungu bai da gaskiya ba lalle faɗin shi ba ko da mutum yana da awon sunna kaga yana abin shi on the ground to ka ji tsoron shi ina fata gane wannan su ahalu suna ba su da kungiyar asiri shi ake da shi saboda sun san addininsu ba na gaskiya ba ne sun san aƙidansu akwai alamomin tambaya a kansa to shi kuma za ka cewa mafi yawan 'yan shi'a ba sa iya tallata aƙidansu a ƙauyuka sai ga sun gudu yanzu kaga mafi yawan 'yan shi'a sun gudu a turin wada sai su koma can cikin hayi to nan hayin ma an suka ga kuma an fara samu an fara gano su sai su ƙara matsa su koma wani waje an gani suna samun wurin da suke ganin kamar ba ba eh, a ganin su ba da mun san yan hayi sun waye an gane ku yawa su din nan za su yi tunanin ai ba su waye ba bari mu je wajen mu je mu yada shi'a ai gashi yan hayin suna nan suna musu ko to mafi yawan kaje kauyuka nan ne suke zuwa su mai da mutane shi'a a hankali a hankali saboda sun san ba za su iya fito da akidar a fili wajen masu ilimi ba Allah shi kiyaye na'am la yu'minuna bi hadha alquran alladhi bayna aydina su ba sa imani da wannan qur'anin wanda ke gaba gare mu wa yukaffiruna jami'a sahaba suna kafirta dukkan sahabbai illa qalilan minhum sai dai kadan daga cikin su suna kafirta dukkan sahabbai sai dai kadan daga cikin su naji wannan shi'a na faɗa a rediyo an ce muna kafirta sahabbai wa ba kafirta a nasa wanda za a makazafi na kafin shi sabai sai shi'a wanda wanda bai sa a gidan shi'a ba zai ce wallahi gaskiya da kaga shi ma din shi'a da shi ya ce ƙarya ake musu ba zuwa suke musu ƙarya ki zala dama sun saba an gane ku an ce wai a rasa wanda za a mashari wai muna zagin sahabbai sai shi'a wallahi ba ma zagin sahabbai wallahi ƙarya ake mana kaga sahabban da yake nufi ba sa zagi su ne zuwa akwai sahabbai guda tara wanda ya wari, yana dafa ba sa zagin fadima ba sa kafarta fadima hassan da husaini bilal salman al-farisi liqdad abu zar gifari da ammar bin yasir mu ba ma zagin sahabbai yana nufin ba ma zagin sahabbai da muka yarda da su nan ma ta kiyaye ma za ga malami da je bukatan ayatul lahi ke billahi da zikari yake mana mu dai shi a na iran inda mu ne wallahi ba mu zaki sarafai shi ke nake to gashi ya rantsi kuma tunda ya rantsi da Allah an ce menene wanda ya rantsi muku da Allah man halafa kun billahi bi fasaddiqu wanda ya rantsi muku da Allah ku gaskata shi to gashi babban ayatul lahi ya rantsi da Allah ba ku gaskata shi ba Allah shi ke ne la yujawizuna adada asabi al-yadayn sahabban da ƴan shi'a suka yi imani da su ba su wuce adadin yatsun hannaye ba a cikin sahabbai dubbai sahabban da suka yi da su ba su wuce adadin yatsun hannaye ba manya-manyan sahabban ma da suka yi wa musulunci hidima suka ba da ransu da dukiyansu da komai nasu ƴan shi'a sun kafurta su irin su abubakar radiyallahu anhu irin su umar irin su usman irin su talha irin su dubai irin su abu ubai da amir bin jarra irin su sa'id bin zai da sauransu an gane ku Allah shi kiyaye wa man ja'ala al-ghuraba dalila qaumin yasuquhum ila jiyati al-kilab duk wanda ya sanya hankaka ya zama jagoran mutane to hankakan nan zai kora su zuwa ga mushen karnuka ko in ka sanya hankaka ya zama jagoran kai na zai tura ka zuwa ga cin musa to in ka sanya dan shi'a ya zama jagoranka ina za ka tafi a ce ana so a kafa daular musulunci karkashin jagorancin shugaban shi'a subhanallah musulunci za a kafa ko barna to shi ne na an ce lokaci ya yi wa alaikum salam Hmm. suka ce wallahi tafiya kake yi inda tisatu a sharar din tafiya wallahi tafiya kake mu kuma abin zai ba su haushi in yana magana kace a ah, wannan tafiya da zai ya jawo shi wato baka ma yarda da baka ce ban yarda da kai wa alaikum salam da Kaduna da Najeriya gari ɗaya ne ko daban-daban ne Kaduna da Najeriya gari ɗaya ne da kaduna da najeriya kenan an ce kaduna to najeriya gaba ɗaya kenan kaduna state ne a najeriya duk kaduna najeriya ne ba dukkan najeriya ne kaduna ba ko hakanan duk iran farisa ne ba dukkan farisa ne iran ba daular farisa tana da yawa hata iraki tana daga cikin don ana kiransu farisul arab akwai farisul arab akwai farisul ajam iran farisul arab sannan sai iran farisul ajam akwai su siriya akwai garuruwa da dama katuwa ce sosai ba karbar daula ba ce ita iran an gani ko ita daular farisa nake son ci ka fahimta yanzu yawwa wa alaikum salam kai za mu iya sanya littafin shi'a mu karanta, don mu nuna mutane haɗarin aƙidinsu a gane ku littattafan yan shi'a za mu iya sanya littafan mu karanta wa cikin adamu mu nuna musu ga haɗarin littafan shi'a yana da kyau na'am eh, suna ta harbin juna ne ta rama ta saudiya ta kai hari ta kai ma saudiya hari suna yakan junansu ne amma a fakaice ba tana yakan tana yakan iran da yaƙi ne da iran da saudiya kawai eh falekun salam ai ba za ka gani littafansu a kasuwan najeriya ba su sai ka je garin iran ka je garin ka siyo mana a gani galibin ka ganga a littafan sai dai ɗaiɗai kuwa ka hankali za a kasabe su su kai ba za su ka samu ka samu ba saboda in ka samu za ka kama hujja da shi mu ne kawai littafan mu gashi nan mun baje koli a jiya ita ziya ka zo ka siya littafan mu ka kawo mana ka ce za ka ja da mu bai rugurugu da kai kamar hm? su ba sa son a siya littattafan su saboda in ka siya littattafan su ba za su iya kariya ga abin da ke cikin littattafan ba eh. na'am kalas subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa